subscribe and sign up. Please ke subscribe sanarwa don samun sabbin da zarar mun sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkuku takon karshe kashe na talatin da bakwai. fari motoci suka rinka toro ruwa wurin fita daga estate din da wata iriyar jiniya mai kowar gaske tamkar za su tashi sama kai tsaye suka nufi shataletalen titin da zai sada su da airport Allah sarki wannan kenan gabaki ɗaya family din Obinna ne da shi kansa Obinna suka yi ma Prime Minister rakiya kamar kar su rabu da juna musamman ma mahaifinsa da 'yan uwansa duk irin juriyarsu sai da suka share kwallon rabuwa da shi Hajiya Saratu ta sha kuka kamar karamar yarinya shi kanshi Hatim din sai da ya da kwallon rabuwa da 'yan uwan shi ji yake kamar idan ya tafi ba lallai ya ƙara dawowa ba hakika kowa ya yi jimamin tafiyar prime minister da iyalansa ko bayan da suka baro airport din suna akan hanyar komawa estate nasu lokacin da suka jiyo karar jirgin su haka suka rinka leken jirgin ta window din ta window din motocin su har sai da ya bace maganin su tukunna suka hakura kowa ya sanya wa zuciyarsa salama kusan duk ranar sa his excellency din suka bar Abuja hatta su Justin kowa ya koma inda yake da zama wasu nan cikin Najeriya wasu kasar suka bari zaki ne kadai bai dafa ba yanzu estate din ya rairaye mazauna cikinsa ne kadai suka rage Allah sarki wannan kenan wannan shine farkon farin kashe na 37 kafin nan mai me yasa mutane na yan Europe kuke min haka ne me yasa kuke haka ne ba matsala ina ga zamu canza zamu ga zamu kuma sake littafin kurkuku daddaya a kowane rana saɓanin biyu da nake sakewa safe karfe takwas biyar na yamma za a canza a koma kowane rana kwaya ɗaya kawai da safe shi kenan that's all saboda kun fara comment kaman gaske kaman gaske kuka zo kuka daina sannan na fara sake muku littafin sadakin aure ban ga kuna bibiya ba sai ka ce ba masu jin littafin kurkuku shi kun bashi. kuma ni kamma ni a gani na shi ya fi min kurkuku daɗi ba kwa bibiyan shi sannan kurkuku ma ba kwa kwamen? Kwamen na baya ne kawai da na ran da nayi magana kan masha Allah na ga kwamen sosai da sosai to amma daga shi kuma sai kuka dakata kuka daina kwamen? a ɗaura, a ci gaba da yi sannan like din nan shi ma ba kwa yi wallahi tun wanda nayi magana a ranar naga liking like kan daidai gwargwado kun yi kokari amma daga shi kuma da na ci gaba sai kuka daina me yasa kuke haka ani ma ba daina karatun nayi ba bai kamata ku daina like da comment ba tunda ba dainawa nayi ba a a saurari littafin sadakin aure ehem sadakin aure fa aka ce muku sadakin aure kun san cakwakiyan da ke cikin littafin sadakin aure kuwa to kada dai ku bari a barku a baya mu daura cikin ci gaba da labaran nama kai tsaye a hankali ta bude idananta waɗanda suka kumbura sun tum da su sakamakon kukan da ta sha jiya ƙurawa silin ɗin ɗakin idanu ta yi na ɗan wani lokaci zuciyar ta cike fal da tunanin me ya faru da ita jiya tamkar ta yi losing memory ɗinta da sauri ta sanya hannu ta shafa kayan jikinta lokaci ɗaya ta yunƙura ta miƙe zaune tana faman sauki ajiyar zuciya ko ina na bedroom ɗinsu ta soma bi da kallo kafin ta dauke idanuwanta akan batul da ke kwance gefenta tana bacci ta yi mamakin ganin kayan bacci a jikinta yar gown ce da bata wuce gwiwarta ba launin purple color ta rude. sai faman shashafa jikinta take yi burinta ta tunano ya aka yi aka canza mata kayan jikinta kamar ma hada wanka aka yi mata hannu ta sa ta ɗan bugi kanta a kokarinta na ta farkar da kwakwalwarta ko ta ci gaba da yin aiki yadda ya dace buɗe kofar ɗakinsa akai da sauri ta ja ko ta kanta tun kafin ma ta ga wane ne a tare suka shigo ɗakin boss tare da ummi da ke biye da shi cikin shiga ta kinomo ta yafa gele a kafaɗarta hannun sa rike da ɗan ƙaramin tare na kayan abinci barka da safiya dauta wani irin wurgi ta yi da bargon gefe ɗaya ya faɗa kan batun. ta ɗago tana faman zare masa idanuwanta sun yi mamakin ganin yadda ta zabara ummi ta ce ko dai har yanzu jikin ne ko kallo Unesa ba ta yi mata ba idanunta na akan tace wanda ke sanye da face mask a hankali take tariyo abin da ya faru jiya lokaci ɗaya ta rushe musu da matsanancin kuka wanda ya silar farkawar batul hankalinsa a tashe suka soma ambaton sunanta tare da tambayar ta me ke damunta ko ciwon ta ya motsa Saukowa ta daga kan gadon, ta watsa da gudu ta shige toilet, ta ja kofa ta rufe, tana ci gaba da yin kukan. Kallon juna Ummi da Taji suka yi a lokaci ɗaya, su ɗauke da matsanancin damuwa. A tare suka ɗaura tire ɗin hannunsu kan tebul, suka nufi bakin kofar toilet. Batul da ke zaune kan gadon sai faman mutsutsuke idanuwa take yi, tana ambatan sunan Unaisa. Magiya suka ringa yi mata akan ta buɗe kofar. Dan Allah Unaisa, ki faɗa mana me ke damin ki? ko cikin ki ke miki ciwo idan akwai inda ke miki radadi ki faɗa min yanzu nan zan je na karɓo miki magani wallahi mun damu da ke jiya ko rantsawa ba mu yi ba har sai da muka ga kin yi bacci cikin sigar lallashi ummi take yi mata magana mai kin yi shiru ki saurare ni na san me ke damun ki ni na san dama dole ki ji haushi ina so ki kwantar da hankalinki saboda mun riga da mun gano wace ce ta yi miki aika aikar nan kuma insha Allah za mu hukunta ta idan ma kina so zamu kawo miki ita kira ma abin da ta yi miki maimakon Unesa ta sassauta kukanta jin lallashinta da suke yi mata jin lallashin da suke yi mata sai ma ta kara sautin kukan nata tamkar za ta fasa kunnuwansu da gudun gaske Sajid ya fito ya faɗo ɗakin yana haƙi daga shi sai gajeren wando bai jima da shigowa ba Naufal ya shigo shi ma yana tambayar me ya faru da Angel ɗinsu. Shigowa suka rinƙa yi daga mai hamma sai mai miƙa daga gani ba su jima da farkawa daga bacci ba dama da tunaninta suka kwanta bacci jiya shi yasa suka farka da ita a ransu a tare Jamima da Aziza suka shigo kowannen su kayan bacci ne a jikinsa ba su jima da shigowa ba Pravin Parvin ta shigo hannunta rike da brush su markan nan a haukace gyaran gashin da aka yi musu duk ya tarwatse kowa fa hankalinsa ya tashi matuka Jamima sai kuka take yi musu har da tsallanta tana faɗin dama ta sani mutanen nan sai da suka cutar mata da Angel ɗinta wallahi ba za ta kyale su ba dole ta rama mata gaba ɗayansu sun yi cirko-cirko a bakin kofar toilet ɗin please ku kwantar da hankalinku ku bari mu yi kokarin shawo kanta sai mu ji me ke damunta ummi ta faɗa tana duban su kafin ta mayar da duban ta ga bosman ni fa ina tunanin watakil ko ta yi zaton kai ne kai mata wanka a daren jiya shi sa take kuka dafa kansa yi da hannu ɗaya saboda shi ma ya yarda da maganar ummi cikin muryar lallashi yace ce Unaisa ba ni nayi miki wanka ba anti umman ku ce bayan na dawo da ke jiya na kawo ki gida da taimakon ta kika tsaki, jikinki har kika yi wanka kafin ya karasa maganar cikin muryar kuka ta ce ni ba wannan bane damuwa na ba tadi me yasa za ka yi min haka hankali a tashi ta je dan zaro idanu ya dubi ummi babu alamun ya fahimci abin da Unaisa take nufi sai ma cewa yayi kin yi mabarki ne da dadinki a tsawace ta ce ba mafarki na yi da shi ba a zahiri na gan shi jiya saboda me za ka rinka ɓoye min kanka dadi ko ka daina sona ne ta faɗa tana haki dariya ce ta kuɓa cewa ummi ganin yadda ta ya ɗaure hannayensu biyu saman kansa alamar ya shiga uku ga baki ɗaya ya biya ruɗe sai lokacin ya tuno da abin da ya fara jiya da kanshi ya cire face mask ɗinsa ya jefar da shi saboda baya a hayyacinsa ashe idan ta biyu ta ga fuskar shi muryar shi tamkar zai fashe da kuka ya ce I'm really sorry my angel na yi laifi ai min afuwa na san ban kyauta miki ba amma dan Allah ki fahimce ni ki nutsu ki saurari me zan faɗa miki kafin ya karasa maganar ta katse shi da cewa ni ba zan saurari komai ba dadi kawai ka daina sona ni baka damu da ni ba kuma baka yi kewata ba shi yasa kake boye min fuskarka ta faɗa tana jin majina kafin ta ci gaba da cewa dadi me yasa zaka yanke min irin wannan hukuncin dadi ka san ko irin kalubalen rayuwar da na fuskanta dadi duk halin da na shiga ban taba mantawa da kai ba bana kwana ba tare da na sanya ka cikin addu'ata ba kullun zillime na ya rayuwar dadi na ta kare me ya faru da shi bayan jefa ni cikin ruwa da yayi ya rayu ko ya mutu bata karasa maganar ba saboda kukan da ya ciyo ta ta kuma fashewa da wani kuka tamkar ana zararanta abin ne ya tsaya mata a ranta ya bata mata rai duk irin kewansa da ta yi amma shine ya boye mata kansa gaba ɗaya hankalin su Sajid ya koma kan fuskar Tajuddin kalaman Angel ne suka fahimtar da su wane ne shi Mariya na rawa Aziza ta ce dama kai ne dadin Angel wanda kullum suke bamu labarin shi da sauri Barbin ta ce idan ba zan manta ba duk inda muka zauna Firan Unesa sai ta bamu ka. ita ce ta fara sanya mana kwaɗayin ganinka da din son mu je gidansu domin mu mai rayuwar yanci har faɗa mana take yi dadinta zai karɓe mu kamar 'ya'yansa kasa ƙarasa maganar ta nan take ta fashe da kuka cikin karyayyar murya batul ta ce ashe kai ne dadin anjan ni burin da nake da shi idan Allah ya sa na haɗu da idan Allah ya sa na hada da kai shine in yi maka godiya saboda anjal ta faɗa min kai ne ka ilmantar da ita ka tsaya mata tsayin daka har ta samu ilimin addini da take da shi uwa uba kai ne silar da Angel ta zo duniya tana magawa magana hawaye na wanke fuskarta wallahi ba mu taɓa sanin wane ne mu ba sai a sanadin zuwan Angel gidan kurkukun kadara. inda mu muka yi rayuwar kulle cikin duhun jahilci hatta toilet a tare muke shiga da ƴan uwanmu maza Angel ita ce ta tsawatar mana ta faɗa mana cewa babu kyau mu daina haramun ne wani ya ga tsaraicin wani kuka ne ya kwabce ma batal. ummi da ke sauraron sa a matukar rude take dan zare idanuwanta akan fuskokinsu. gaba ɗaya sun jefa ta a cikin rudani lamarin yayi matukar girgiza ta ta yi matukar razana bata gama shan mamaki ba cikin sanyin murya Haris ya ce Allah ne kadai zai iya biyan ka dadi zuwan Angel cikin rayuwar matamkar bayyanar haske ne a cikin duhu wallahi baki baki ba zai iya furta irin wahalar da Unesa ta yi akan mu ba duk da kasancewar ta karama a cikin mu amma tana da kaifin basira kuma tana da hankali Angel ta zama jigo na rayuwarmu ta share mana hawayen mu a lokacin da muke kokar raɗaɗin kuncin rayuwa da muke a ciki Angel uwa ce a gare mu saboda ta kwantar mana saboda ta kwatar mana yancin mu da aka tauye mana zubewa Haris yayi akan gwiwoyinsa hawaye na ci gaba da sintiri kan fuskarsa gaba ɗaya sun gama kashe tun jikinsa jikinsa yayi lakwas zuciyarsa ta karaya wasu irin zafafan hawaye ne masu ɗumi suka soma wanko fuskarsa yayin da yake kallon su ɗaya bayan ɗaya yana mai jin tsantsar tausayinsu da ƙaunarsu a zuciyar shi angel ta gama masa komai a duniyar nan bai san ma ina zai tsoma kansa ba tsabar yadda yake jin mahaukacin santa na ƙara ninkuwa a cikin zuciyarsa ba zai iya misalta irin alfahari da yake da ita ba burin kowane uba ya sami ya kamar angel wanda za ta kare masa martabarsa da kimarsa a idon duniya wanda za ta ɗaukaka darajarsa da kuma yi silar shigar shi aljanna hannu ɗaya ya ɗaura a kansa yana ci gaba da kallon su jikinsa har kyarma yake yi duk wannan abin da yake faruwa a kunnen chief always da big guy waɗanda ba su jima da zuwa bakin kofar ɗakin ba sun zo ne don su duba jikin unesa sai kuma suka ji abin da ba su yi tsammani ba wani dalili ne saka suka dakata suna sauraron su cikin shekar kuka naufal ya ce dadi duk yadda za mu yi maka bayani ba lalle ka fahimce mu ba amma wallahi muna ƙaunar ka muna son ka dadin Angel wasu hawayen nan suka kuma wanke fuskar Taj idanuwan shi sun yi jawur da su gabaki ɗaya, ya rasa bakin magana sai dai kallon su da yake ta yi gwanin ban tausayi Onesa ita ce take karfafa mana gwiwa ita ce komai namu ita ce muke gani mu ji daɗi Onesa ko mun bata mata rai ba ta yin bishi da mu sai ma ta ja mu a jikinta saboda ta san ba yin kanmu bane rayuwar mu ke a cikin duhun jahilci gaba ɗaya suka dubi batul da ta ɗauko maganar hawaye na sintiri kan kuncinta dakatawa ta yi da yin maganar na ɗan wani lokaci kafin ta ja numfashi ta ci gaba da cewa ɗaya daga cikin abin da Unaisa ta yi wanda har abada ba zai taɓa gogewa a cikin zuciyata ba shine musuluntar da ƴan uwanmu Unaisa da ta yi Unaisa bata bari Unaisa ta mutu a matsayin arniya ba sai da ta taimaka mata ta karɓi shahada duk don saboda ta tsira a lahira muryar ta na rawa ta yi maganar kusan a tare suka rushe da kuka na tunawa da ‘yar uwarsu uneza Maganar Batul ta fama musu raunin da ke a cikin zuciyoyinsu. Zubewa suka yi gabaki ɗayansu saman gwiwowinsu a gaban Tajuddin. Suna kuka yana kuka babu mai lallashin wani a cikinsu. Umi da bata san kan zancen nasu ba. Tuni ita ma ta fara matsar kwalla cikin raunin murya. Ta ce don Allah ku fahimtar da ni. ku yi min bayani tun kafin zuciyata ta shiga ta buga saboda hankali na ya tashi na kwaɗaito da son jin tarihin rayuwarku limshe ido chief always yayi yi zuciyarsa ta karaya wankan sut ne a jikinsa bai jima da dawowa daga airport ba wurin rakiyar prime minister a hankali ya dubi big guy da ke a tsaye gefensa hawaye ya gani sun cika masa idanuwan shi shi kansa dauriya ce kawai amma kalamansu sun taɓa zuciyarsa cikin sanyin murya ya furta ka kira salsabil a waya ka faɗa masa injini ya shirya sauran yaran su zo nan gida su same ni ina so su ga 'yan uwansu cikin girmamawa bigga ya ce oke sa ya faɗa tare da zaro wayarsa ya danna salsabil kira wayar na fara ringin yayi bikin barka da safiya yan labai yawa barka ina fata dai ban katse maka baccin ka ba muryarsa da yar dariya ya ce ai bana yin baccin safe saboda Khadija ka san halinta kamar mai fama da cutar yunwa tun da safe take tashi na don in shiga kicin in dafa mata indomi Allah sarki ka ci gaba da hakuri da ita yanzu dai gani tare da chief ya ce yana son ganin ka da sauran yaran yanzu nan ku same su a gidansa muryar salsabil da dan rodani ya ce yalla bai ba dai wani abu ne ya faru ba na ji ka ce na zo da yara da sassafen nan ba wani ba wani abu ka zo kawai amsa masa yi da to kafin suka yi sallama ya mai da wayar cikin aljihunsa Angel da ke a tsugunne bakin kofar toilet din jikinta ya gama yin sanyi, tamkar wanda aka zare wa laka duk abin da Subatul ke faɗi akan kunnanta. Tuni ta yi shiru ta dakata da yin kukan. Ita kanta ba ta taɓa tsammanin sai rike kyautatawar da take yi musu ba a cikin zuciyoyinsu. Shi yasa ake son bawa ya kasance yana aikata abin alkhairi a rayuwarsa. Saboda duniya ta yi alfahari da shi, al'umma su yi koyi da shi ko bayan baransa. Unaisa dai ta ba da gudunmawa ta bangarori da dama hatta ta bangaren addinin musulunci ta musuluntar kuma ta faɗa kuma kuma ta faɗakar Allah ne kaɗai zai iya biyan ta cikin shekar kuka suka soma yi mata magana muryoyinsu duk sun duk sun dusashe yar uwarmu rabe ranmu a madadin abbanmu muna baki hakuri don Allah ki taimaki dadinmu ki hakuri ki fito yana son ganin ki dadi ya gane kuskuren shi kuma a shirye yake da ya baki hakurin laifin da ya yi miki makiya suka rinka yi mata duk dan su samu ta bude musu kofa unaisa kin manta irin kyautatawar da dadin mu yayi miki tun kina karamar ki lokacin da momin ki ta gudu ta barki a cikin kwamin wanka ya dauke ki ya ci gaba da baki kulawa duk da kasancewar ba kya jin magana a haka ya ci gaba da rainanki saboda irin san da yake yi miki shi bai tafi ya barki ba unaisa da bakin ki kike ba mu labarin nan ko kin manta ne gaba ɗaya kowannen su ya kosa ta fito saboda ta rungume dadinta ba zato ba tsammani suka ga ta ce ya dafa saitin zuciyar sai na ambatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muryarsa da wani irin sauti na tashin hankali gaba gabaki ɗaya suka zabara da sauri suka rufe shi suka nufe shi suna ambatan dadi me ke ka baka da lafiya ne jin wannan maganar yana isa unesa saurin miƙewa yatsun hannunta na kyarma ta soma kiciniyar rubuɗe kofar abu jajan ta faɗo ɗakin ganin ta yasa suka bata hanya ta faɗa jikin tajuddin ta kankame shi tana kuka take faɗin dadi dan Allah kai hakuri na san ni ce na bata maka rai ka tashi ka ji dadi na abin alfahari na labbanta na kirma take yin maganar hawayen fuskar ta tuni sun wanke fuskar shi sun ba sun batar goshin shi tayi tare da manna masa wani kiss din akan kuncinsa sai da touch ya bari ta gama firgita tukuna ya bude idanuwansa fuskarsa dauke da murmushi fashe masa fashe masa tayi da kuka da sauri ya janyo da jikinsa suka rungume juna tamkar za su koma mutum daya tsabar yadda suka matsa junansu lallashin ta ya ci gaba da yana faɗin I'm sorry my angel ki yafe ni na san ban kyauta miki ba wallahi kina a raina kamar yadda kike faɗin kin yake wata ni ma haka ne yake warke angel rashin ki ba karamin gibi yayi min ba a rayuwata sai da na kusa zaucewa saboda hauka rashin ki a kusa saboda hauka rashin ki a kusa da ni Angel bana iya bacci ba tare da nayi mafarkin ki ba duk dare na Allah sai na tashi nayi sallah saboda in yi miki addu'a Allah ya kare min ki duk da bani da tabbacin kina raye ko kin mutu dakatawa yayi da yin maganar idanuwansa cikin na Angel sa? sai da ya fara tattara nutsuwarsa kafin cikin sanyin murya ya fara ba su labarin abin da ya faru da shi bayan ya jefa Angel a cikin ruwa to fa in dakata muku a nan ne ko mu ci gaba mm na ga wasu sun fara hararana, saboda na ce in dakata to mu dan daura ko kaɗan ne abin da ya faru lokacin da waɗannan miyagun dattawan suka kesta leta bayan sun zazzaga mishi fetur a jikinsa idan ba za ku manta ba ba su kai ga jefa masa letar ɗin ba har sai da suka kusa shiga motocin motocinsu tukunna suka cinna wutar sannan ba su tsaya sun ga wutar ta kone sa ba suka shiga cikin motocinsu tare da fusgarsu suka bar dajin a guje bayan tafiyarsu hucin wutar ya daki fatar jikinsa wani irin raɗaɗen azaba ne ya ziyarci sassan jikinsa nan take ya farfaɗo daga suman da ya yi ko da ga wutar da ke ci cikin matsanancin tashin hankali ya yi wani irin kwakwaran juyi da dukkanin ƙarfinsa baki ɗaya ya rubza cikin kogin ruwan da ya jefa angel Tundun ya zubda cikinsa ya nitse can kasa ruwan kuma nan take ya sake sumewa suna a cikin ruwa ɗaya da unesa, sai dai akwai tazara tsakanin shi da unesa, wanda silar hakan ya sa har Danejo ta ceto rayuwar unesa ba tare da ta san cewa akwai mutum a cikin ruwan ba saboda ruwa daya saboda ruwa da ya ja shi akalla Taj ya kwashe tsawon kwana uku a cikin ruwan ba tare da ya samu taimako ba kun daiji duka duka anan zan dakata sai mun haɗa da ku a kashe na gaba don yadda za ta kasance don Allah abu dokan nan in ga comment fa da like za ku fa dinka ci gaba da samun bibiyun nan amma sai kun canza na gaya muku ehem da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku ta kun karshe kashe na 37 asibar fari motoci suka rinka toro ruwa wurin fita daga estate din da wata iriyar jiniya mai kowar gaske